الحمد لله على منه وتوفيقه وعطائه ونعمته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه bayan Allah mu tana bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da girmansa da mukaminsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala bai wata halitta mai daraja ko mai girma ko mai kima ba kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da zama rahama ga talikai Allah ta'ala ya aiko shi da musulunci wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda baya so aka ce wa ya baya su ya rasulullah ya ce wanda ya bi zai shiga aljanna wanda ya saba ni baya su, an ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki iri iri Allah ta'ala yana karewa da kansa waɗanda suke yake musu wa'azi da karantarwa suka dangana shi zuwa ga abin da ya shafi taɓin kai Allah subhanahu ya ce nur wal qalami wa ma yasur ma anta bi ni'mati rabbikal majnun والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما لصاحبكم من جنون وما صاحبكم بمجنون الله تعالى يتكاري ما لصاحبكم من جنة الله تعالى يتكاري النبي صلى الله عليه وسلم daga harin makiya kuma Allah ya bashi cikakken daraja da cikakken girma yace wa innaka la ala khuluqin azim lalle kana kan halaye da dabi'u masu girma annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun mutane a wajen halitta da kuma wajen hali ɗabi'unsa gaba ɗaya ƙur'ani ne sallallahu alaihi wasallama shine mafi jarumtan mutane mafi karamcinsu mafi tausayinsu mafi karewa mafi sanin Allah da addinin Allah da abinda da Allah yake so shine mafi gaskiyar mutane shine mafi gudun duniyar mutane shine mafi juriya shine mafi haƙuri yakan yi murmushi tare da jama'a yakan yi kuka saboda tsoron Allah Allah ya bashi fasaha harshe yana da tabbatacciyar zuciya yana da sauƙin hali ya iya mu'amala da zamantakewa da kowa yana da ƙarfin hankali yana da dataccen ra'ayi yana yin abuwa yana rangwame ga wanda ya nuna na masa mai tausayi ne mai rangwame ne mai nisa ne ga da kausasawa da kuma tsanantawa yana faɗar gaskiya a kowane hali amintacce ne shi a cikin maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa in ya yi magana duka gaskiya ce in yi alkawari yana cikawa yana da karancin magana amma yana da yawan zikiri da istighfari da ambaton Allah yana da fifita wani sa kansa in wani ya zo da bukata yana yin kyautar wanda baya tsoron talauci shine mafi girman mutane a wajen imani shine mafi darajarsu a wajen hali shine mafi kyawunsu a wajen ibada shine mafi gaskiyarsu a wajen tsoron Allah shine mafi jarantarsu shine mafi tausayinsu shine mafi kunya halayensa shine shi shine cikamakin annabawa shine shugaban manzanni shine shugaban masu tsoron Allah shugabancinsa ya haɗa dukkan halittu mutane da aljanni Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talibai ya yi tafiya da shi a Isra'i zuwa Baitul Maqdis sannan aka haura shi zuwa saman bakwai Allah ya kira shi da lafazin annabta da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallama yana da haƙoƙi masu tarin yawa akan al'ummarsa daga ciki yin imani da shi da ƙaunarsa da yi masa biyayya da gaskata shi cikin duk labaran da ya bayar ko ka gane ko ba ka gane ba da kuma nisanta abin da ya hana da kuma ka abota wa Allah sai da shari'arsa a yi masa salati a yi masa sallama a girmama shi a girmama sakon da ya zo da shi a lazanci wannan a kuma yi koyi da shi cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa da sauran halayensa a ji nauyinsa yana da cikin haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kanmu yi kwaɗayin yaɗa sunnarsa da aiki da ita da kuma wasu da isar da ita ga mutane yana daga cikin tushen addini a dinga yaban annabi ana girmama shi ana kuma yabansa ana ganin nauyinsa ana ganin girmansa domin wannan shi ne addinin gaba ɗaya da darajarsa ta zube to addini ya zube da matsayinsa ya faɗi to addini ya faɗi gaba ɗaya addinin shine sila tsakaninmu da Allah ba mu san Allah ba sai ta hanyarsa ba za a samu aljanna ba sai ta hanyarsa ko ba za a shiga wuta ba sai an saba masa alƙadi iya ya ce ka sani ya kai ɗan uwana ilam ka sani ya kai ɗan uwana wa faɗan Allah wa iyaka Allah ya dacar da mu da ni da kai anna jami'a man sabban nabiya To dukkan wanda ya zagi annabi aw abahu ko ya aibanta shi aw alhaqa bihi na ƙasar ko ya jingina masa wata tawaya fi nafsihi akan kansa aw nasabihi ko ya soki nasabarsa aw dinihi ko ya ci mutuncin addininsa aw khasalatin min hisali ko ta ɗabi'a daga cikin ɗabi'un annabi aw arada bihi ko ya annabi jirwaye ya masa shagude au shabahu bi shay'in ko ya kamanta shi da wani abu ala tariqi sabbi lahu bisa tabarkin zaki a gare shi au isra'i alaihi ko ya wulakantar da shi au tasgiri da sha'ani ko ya kaskanta sha'aninsa au tadminu ko kuma ya tauye masa daraja wal aibu lahu ko jingina masa aibu ko kuma sa'abun da wannan hukunci sa mai zalimi wal hukmu fihi hukuncin da za a yi masa ko kuma sabi hukuncin wanda ya zagi annabi yukuta a shari'a za a kashe shi kamar bayyinuhu kamar yadda za mu bayani wa qala aidan ya sake cewa wa kazalika man la'ana haka wanda ya gina masa la'ana aw da'a alaihi ko ya masa mummunan addu'a aw tamanna da mu. ko ya yi burin wani abu ya cutar da shi aw saba ilaihi ma la yaliqu bi masjidi ko jingina masa abin da bai dace da matsayinsa na annabi ba ala tariqi zani yana da zargin sa awul aibi ko yana aibanta shi min jihatihi aziza ta matsayin sa ko ta bangaren sa mawaiya bi sukhmin min alqawl da maganganun fada wato kujirin da kuma maganganun rashin mutunci wa munkarin da maganganun abin ki min alqawl wa zulun da kuma idan ƙarya aw ayyarahu bi shay'in ko kuma ya aibanta shi da wani abu mimma jara min albara'i saboda abin da ya gudana a kansa na jarabawa au ga masahu ko ya tauye masa daraja bi ma'anar awaratul bashariya da irin abubuwan da suke wa mutum aljahizat wanda ya halatta gare shi wal ma'budati ladayhi da kuma abin da yake sababbe a gare shi wa hadha kullu ijma wannan duka hakuwar kan malamai da babu ko ɗaya da saba min al ulama idan dukkan malaman duniya wa a'immatul fatawa da malaman da suke ba da fatawa millatin sahabat tun zamanin sahabai yadda Allah tabbata a gare su ila hannun batar a zuwa kiyama masu tashi wa qala abubakar ibn al-munzir mala abubakar ibn al-munzir yace jama'a awamu ahli al yace dandazan taron gayya na ma'abota ilimi sun tafi ala annaban na nabiyya wanda ya zaɓi annabi yukta za a kashe shi wani man qala zalika daga cikin wanda suke fatawa da wannan Malik bin Anas akwai Imam Malik wa Lais bin Sa'ad akwai Malik Lais bin Sa'ad wa Ahmad akwai Imam Ahmad wa Ishaq akwai mazhabin Malik Ishaqa ko kuma mazhabin Shafi'i wannan shine kuma mazhabin Shafi'i wa la tuqbalu tawbatuhu ko ya ce ya tuba a tura shi lahira ba za ka fito masa a duniya ba inda haula masturina a cikin duk wajen malaman nan wa bi mislihi qala abu hanifa haka nan malam abu hanifa ya faɗa wa ashabu da dukkan almajiransa wa sauri da malam sauri wa ahlul kufati wal auza'i duk sun tafi bin musulmi, to idan musulmi ya zagi annabi lakin na qalu hiya riddatu idan zagi ya tabbata yayi to hukuncinsa yayi ridda wa haka tabari mislahu malam tabari mai tafsiri ya hakaito magana irin wannan an abi hanifa wa ashabihi lima ta ku ƙasarku alaihi salam ga wanda ya jingina wa annabi tawaya au bari aminu wace ba shi ba annabi au kazzaba ko annabi ya faɗi magana ya ƙaryata wa qala sahmin liman sabbahu mala sukunun ya ce wanda ya zagi annabi zalika riddatu wannan ridda ce kazzan da kaci game da sindikai suke wa qala muhammad bin sahmin a jama'ar ulama dukkan malamai ya haɗu ala anna shatiman nabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai zafin annabi almutana kisa lahu wanda ya tauye annabi kafir ba su musulmi bane wal wa'idu jarin alaihi hukuncin ya hau kansa bi azabin lahi lahu akwai azabar da Allah zai masa wa hukumuhu inda ummati hukuncinsa kuma a wajen malamai al-qatlu a kashe shi wa man shakka fi kufrihi wanda yake shakka akan wanda ya zaki annabi ba kafiri bane wa azabi ko bai cancanci a hukunta shi ba kafara shi ma ya kafirta wa qala abu sulaiman al ma da abu sulaiman yace la a'lamu ahadan ban san wani ƙara ɗaya ba minan musulmi na cikin musulmi tarafa wanda ya kawo sabani ko ya saba fi wujubi qatlihi cikin wajen kashe wanda ya taba annabi idza kana musliman mutum ya ce shi musulmi kuma ya zagi annabi aka kai shi kotu alƙali ya bincika ya tabbatar da zagi hukuncin sa kisa wa qala ibn qasim an malik ibn qasim yace daga imam malik fi kitab ibn sahnun a littafin malik ibn sahnun ko sahnun wal mabsut wal tibiya yace wa akahu tarif an malik haka nan malam tarif ya akai to daga imam malik fi kitab ibn habib man sabba nabiyya Wannan ya tabbata ya zage annabi minal musulmi na kutila a kashe shi wata mustata ba za ka fito ba sa wa qala ibn qasim man sabbahu wanda ya zage shi ba na ya tauya janga na masa tawaya aushe ta mahu ko ya masa ashariya ko ya fito mummunan magana ta tawaya gare shi au mu ko ya aibanta shi a shigarsa kai kuma ta yi riga annabi ta yi datti sai an kashe shi saboda wulakanci jingina masu tawaya fa inna hu yuqta za a kashe shi wa kullu inda ummati al-qatl ka zindiq za a kashe shi da ta kashe zindiqi ba a karban tubansa wa min riwayat ibn al-mus'ab haka riwayat Malam ibn Musa, wa ibn abi qais da riwayat malik abi qais yace sabina malika na ji imamu malik ya koyi yana cewa man sabba rasulullahi wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a kaushe tawo ashatan wasabu duka ma'anarsu tawaya ne sai yadda kundin shari'a ya fassara menene zagi ne yake mutunci cikin biyun da za a tabbatar da ya abu babu ko aiban tashi, shi auta na ƙasa ko ya jingina masa abin da ji an tawaye kandani mutum a kashe shi musulman kana au kafiran ko musulmi da ko kafu wala yustata ba za a ga mutuwansa ba wa kala asbabu yubtaru ala kulli hali ko me ya faru sai an kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi ko bai tuba ba sai an kashe shi in ya tuba to kisan da za a yi masa daban ne na haddi ne in bai tuba kuma na kafirci shi ne bambancin su amma da hali sai an kashe wanda tabbata ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya tuba kisan sai ya koma na haddi haddi za a yi masa bai bambancin haddi za a yi masa wanka za a yi masa bai tuwo ba aka kashe shi wannan kisan kuma ba gado ba takama ba sanda ba likabani ba makarantar musulmi ba addu'a ba mutakama ba ba ba ba shiga aljanna ba ko malam asbabu ce yuqtalu ala kulli halin da zalika a ɓoye yake zalim aka kama shi au azharahu ko ba fili ya yana zalim wala tabu? ba za a tafi tubarsa ba ya anna taubatahu la tubra don ba za a tara tuban ba me ba su roli ko wani dalili ne yasa amma ba a san zuciyarsa kara tura shi lahira sai ya su abin da Allah ya kara masa bayani yasa kake jingina annabi abin tawaya yasa kake faɗa baƙaƙen magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ala abdullahi bin abdul hakami mala abdullahi bin abdul hakam yace man sabba nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin wanda yasa ya annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin musulmi aw kafir ko kafiri ne yazo ki bayyana a gaban musulmi kuci za a kashe shi wala mustatab ba za ka fito masa wannan shine abin da alqadi ya ya haito a cikin babuka da ya na hukuncin da malamai suka tabbatar akan wanda aka kama shi da laifin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya zama shaida cewa wannan shine sabon da ya tabbata a cikin littafi na dukkan malaman duniya cewa wanda ya zagi Allah sallallahu alaihi wasallama a kai shi gaban kotu alƙali ya kafa kwamiti ya bincike shi a ji daga lafazinsa irin kalmomin da ya faɗa a auna su da abin da malamai suka fassara zagi ne sai a yi masa hukunci in ba ba a yi wannan hukuncin ba Allah zai yi domin kuma a Pakistan kwanan nan BBC sun faɗa wani mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi kotu sai alƙali ya sake shi dan sandan da ya taho da shi zuwa kotu abin ya masa ciwo a matsayinsa na dan sanda mai kare doka ya ga annabi za a zaga wai lauyoyi da ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam wai su zo suna cewa wai yana da 'yanci shi annabi ba shi da 'yanci shi yake da yanci to wannan dan sandan da ya dauko shi shi ne ya sa hannun kaya ce shi ba. shi ma a kashe shi an ji lahira a ɗasa shi dan sandan zai faɗi dalilin da ya ya karya doka shi kuma da ya zai faɗi dalilin da ya sa ya wanke mai zagin annabi kuma zagin ya tabbata su kuma lauyoyi da ƙungiyar kare yancin dan adam musulmi daga cikin su dama kafirai ba ruwan musulmin ciki da suke ga cewa ba laifi ko kuma yancinsa ne ko dama su ko an tauye masa dama su ko sai su je gaban Allah su masa bayanin da suka samu bakin da za su kare da zagin Allah su dace wannan muka kula shi ne sakon da aka ɗauka a duniya ai ta yaɗa maganganu marasa kyau akan annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne yasa suke wannan wasu suke ai ta faɗa ai ta faɗa sai har jin ya saba yadda an faɗi mummuna ba za mu ci ba za mu ci zafi ba shi yasa nake gargaɗin masu social media suna ko baƙaƙen maganganun da aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam suna tura mutane irin waɗannan maganganu ba in ba a gaban alƙali ba karanta su ma hatsari ne in ba alƙali da ya kira ka ka bada shaida ba ka hakaito bisa larura shi ma kada kana kuka faɗan lafuzan ma lafuzan ma maimaita su yana kasa don haka ga mutane suna ta yankuwa suna tura tun mutum yana jin zafi an daina jin zafi ana jingira waɗannan kalmomi da ba su da daɗin ji ba su da daɗin saurari ba su da kyau mu kiyaye duk wanda ya sai yana rage waɗannan abubuwa goge in yawa ba ƙara za ka shiga ba kuma aƙalla ya kamata a ce mutanen kano mutum miliyan ɗaya aƙalla su shigar da ƙara a ce akwai ƙara miliyan ɗaya a gaban alƙali wanda mutane suke nema a nan suna su rama muga lokacin da za a ƙara shari'a miliyan ɗaya ko muga yadda mutum zai sha a shari'a miliyan ɗaya kowane musulmi ya je shi ya je kuma ce karɓi takardar shigar da ƙara ka ce ina shigar da wannan ƙara ga abin da na ji a gaya annabi ina son a fayyace mu a kotu an fara wannan ƙara sai a shigar da ta biyu a shigar da ta uku a shigar a ce akwai ƙara miliyan a gaban alƙali guda na sauraron ta kafin miliyan biyar ta biyo baya da kama da wannan miliyan in ba haka muka yi ba su ake saba mana da ji kuma a saba da yin zagi tun da aka kafa Najeriya zuwa yau ba a taba kashe wanda ya zagi annabi a kotu ba kotu ne za ta yi hukunci amma ba a zartawa lokacin muna hizba mun kana mutum goma sha uku da zabi annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai su kotu alƙali yanke su hukuncin kisa ƙarshe da an sake su to da an gama da kotu sai a ce a kotu kotun kuma ta sama ita kuma ta sama ba ta musulunci ba ce da an sai ta rushe kuma gina munafuka aikin da take kenan dole wanda ya zagi annabi sai ta bashi mafaka ko kaga dogon wasiƙa cewa kada a kuskura a taɓa wanda ya zagi annabi saboda sun san musulunci ba gaba ɗaya annabi gaba ɗaya annabi in darajar annabi ta tsaya to musulunci ya tsaya in aka zubar da darajarsa to musulunci gaba ɗaya rushe wannan shine makasudin maƙiya addinin musulunci da suke kai hali dama an gama da goma malamai tuna an gama zagin su shugabanni an gama zagin su sahabbai ko gashi nan ana ta zagin su da ahlul baiti waye rage an zagi matan annabi waye rage dama Allah ana zagin su shine hakuri to amma wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake so a kai to an kawo gudu da haka wannan shine yakin ƙarshe shine damar musulmi ta ƙarshe da haka muna kira ga gwamnati da ta yi abin da ya dace wanda Allah ya dora mata malamai sun zo an yi mukamala abin da ake cewa babu an tabbatar da shi ko mutumin nan ya amsa da bakinsa duk duniya ta ce cewa ya yi abin nan amma ya janye ya sake mutuwa ya ce ya janye kuma ya dawo ya ce bai janye ba saboda wasa da addini saboda haka yanzu nauyi ya fita daga kan malamai ana saka musu da alheri su soke nauyi nauyi yana kan wanda Allah ya tura masa nauyi. shi zai je wa Allah bayani an tutsiye wanda ya zagi annabi yanzu kuma gwamnati za a tsitsiye ita kuma ta zartar da hukunci a tsitsiye gwamnati yadda aka tsitsiye shi ya faɗi bakinsa a tsitsiye gwamnati ta faɗi hukuncinsa kuma wannan shi ne zaman lafiya idan mutum zai zagi nan sallallahu da wasallam kuma a tabbatar ba zato ake ba tsammani ba kiransa aka gaban malamai aka tabbatar ya yarda ya faɗa ya fito ya gaya wa duniya kalmomin nan da na faɗa wanda suka jawo cece kuce zagin annabi su ne kalmomin da za su ga cece kuce ka ce wai cece kuce wai kalmomin da na faɗa wanda suka jawo cece kuce ka duba irin munanan kalmomi wanda a kone ga bakin abu jahil ne ban taɓa jin an daga na abu jahil ya faɗa annabi ka ce wai sun jawo cece kuce da cece kucen da ya sa ka jari Saboda Allah ka zama shaida. Malamai sun yi aikin su, al'umma sun yi aikin su. Yanzu gwamnati ake jira ta aikin ta. In ba ta yi ba Allah zai tambayi waɗanda suke da iko yanzu da aka zaɓi annabi aka tabbatar da laifi da su kai. Kuma Allah da komai hatsari. In za ka komai ka tsira wallahi ba za ka tsira da cin annabi ba. Mun ga wani ya zagi shugaban ƙasa an kore shi. wani ya taɓa wani an kore shi wani ya taɓa wani an sallame shi ya taɓa wani an bar duka wani ma an kashe shi an yi da wanda ya taɓa nan gwamnati tana kora ta kori mutum ya taɓa ta ko ta ɓace mukaminsa wani ma a kashe kurkuku wani ma a ɗaure shi Tun wanda yake da alhaki A akan ya wani abu a taba an ba wanda sai Allah ya wulakanta shi ku zai ga shugaban faransa shugaban faransa ba ba shi ya zage ba a gwamnatinsa aka yi zage ba shugaban faransa ne ya zage annabi ba wani da ya zage annabi shi shugaban faransa ya goyi baya shi ba ba musulmi ba ne amma sai da Allah ya kawo wani kamuri dan uwansa ya kada masa bani wanda ba taɓa yau shugaban ƙasa a duniya na gani mutum ya sa hannu ya wa ya wa ya fara wa shugaban ƙasa ma ba ta kai ba saboda Allah ya wulakanta shi a gaban jama'a tun a duniya kuma aka ji alƙali ya ce yadda ka ce shi mai a nan yana da ƴanci shi ma yana da ƴanci ya bane ka don haka ya yi rashin ladabi da ya bane ka ya ta yi shekara a yau wani ya ce ina ma ni ma zan zauka masa ɗaya ni ma a kai shekara takwas Allah ya wulakanta shi ba kuma saboda an zaki addini a gwamnatinsa ya fito ya ce mai zagin yana da yanci shi ke na abin da ko shi ba musulmi ba da dama ba ba da annabi to ba nemi musulmi saboda wanda ya san akwai nauyi a kansa na ya magana ko shigar da kara ina ƙungiyar lauyoyin musulmi kuna kallo ga lauyoyi nan kafirai da murtaddai da fasikai sun zo suna cewa za su shigar da kara su kare wanda ya zagi annabi ku me amfanin karatu lauyan da kuka yi me yasa ba za ku je ku hana da kara ba me amfanin musulmi ba za ku fito mu shigar da kara ba mu ga abin da alƙali in alƙali ya ce ya zartar da hukuncin kisa kan ba a yi mu dai a zartar a dai ce an samu mutum da laifin zagin annabi an masa hukuncin kisa ko a kashe shi ko ka a kashe shi hukunci ya tabbata a kansa Allah shi san da zai ci amma a bar shi ya tafi buɗe wani gobe ne ya ƙara in kuma masu yin suka yawa to saba ba za a yi Allah muna roƙonka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 como ele estará